ku danna subscribe sannan ku danna ƙaraurawa ku shiya domin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau wannan channel mai albarka wato DIS TV tana ɗauke muku da wani bafulatani wanda ya zo zai koya mana wato harshen fulatanci. harshen fulatanci harshe ne wanda yake yana da ɗimbin yawa a tarayyar afirka wato za ka ga wasu da yawa fulani ne kuma a an haife su ba a fulatanci ba kuma suna sha'awan su ji harshen fulatanci to yau da nesa ta zo muku kusa muna ɗauke da medu wanda shi ne ya zo zai koya mana harshen fulatanci. men teddinen ɗabiya pulakuji meɗen tatan gejjiten ɗabiya pulakuji meɗen ko toye jaɗen to midu barka da zuwa wannan tasha wato wannan channel mai albarka mutane suna sauraron ka wato ka ainihin koya mana wannan harshe mai ɗimbin yawa kuma mai albarka da mai ka zo mana middu wato assalamu alaikum wato sunana medu wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba wato da yawa wasu suna so su iya filatanshi wannan filatanshi abu ne mai sauƙi idan ka so ka iya haito ja ka iya yanzu amma kafin nan ka daure ka yi subscribe domin hakan zai baka dama wajen samun sababbin bidiyon mu idan ka danna ƙaraurawa idan kuma kana son shi gaba tare da mu ka danna like kashiya hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa sosai yawa hai mai goro bari in fara ha koya masu ko to hai da me ma ja a fara ne hai to a fara da bari a fara da kirga wato lissafi wanda shine kason ko kasuwa za ka je a ja ka ga a shine ja ka ga kowa ya fi haba-haba a kan wato kirga. har yanzu to za mu fara da kirga. Hai wani lokaci kuma idan mun jo a to hai sai mu yi gaisuwa bayan gaisuwa kuma Hai to hai mu duba abinda da har su suka fi so har a koya masu shi yawwa to har haka she go'o wato ɗaya kenan har kashe ɗiɗi biyu kenan har kashe tati uku kenan har kashe nai wato fiɗu kenan har kashe jovi wato biyar kenan har kashe jove go'o shida kenan jove ɗiɗi bakwai jove tati takwas jove nai, wato tara kenan haka she safo kaga hai goma kenan haka she safo igo go'o safo e ɗiɗi safo e tati safo e nai, safo e jowi wato hai kaga mun kai sha biyar kenan har yanzu bari mu tsaya a nan wato hai mai sauraro kar ka manta ka danna mana subscribe ka danna alamar ƙararrawa hakan zai ka dama wajen samun sababbin bidiyon mu haƙi domin dora sannan kuma har ka danna like hakan shiya hakan mu kuma zai ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen koya maka har idan an yi yawa kaga har ka samu abokin fira wata rana wannan shanal zai ci gaba da kawo maka harshe na filatanshi har har ka iya insha Allahu rabi wato hawan ɗon bandira be an fulɓe medda tander channel dis tv haimi ala on to allah yari in yande goo hay to mi wari hay mi holla on goɗɗum hay ɗon chanal e ɗum waɗana en addu'aji allah joɗɗina en jam nder lesdi amin wato lesdi nigeria nden ɗon bo emi hinna bandiraɓe an fulɓe e bandiraɓe an higoɓe jonde an haaɓe yimɓe lesdi nigeria fuu emi hawna be inde am meddu to on yejjittuɗi ɗum channel ɗum wi'ete dis tv na ñande go'o to allah hawti en mi yetti wato ko da wanne lokaci domin ya zo ya koya mana kalma ta fulatanci sabida abin da muka yi duba wato za ka ga wasu da yawa ma 'yan fim ne ana ba su rol na fulatanci amma wato ba sa iya da kalma uku na fulatanci wani kuma za ka samu wato ainihin an haife shi ne a fulatanci amma bai iya ba idan har kai wato ainihin bin mu dalla-dalla insha Allahu rabi za mu koyar da kai yadda za ka yi fulatanci wato koda a gaban kamera ne koda a gaban budurwarka ne koda a gaban abokinka ne insha Allahu rabi kai dai ka ci gaba da bibiyan wannan channel mai albarka ka ci gaba da layi kana shiya domin a haɗu a yawa a koya gaba ɗaya kuma Allah ya ba mu ikon koyarwa ingantacciya. Bayan haka mai saurare karka manta ka danna subscribe ka danna alamar ƙaraurawa hakan zai baka damar samun sababbin bidiyon mu ka danna like kai shiya.